ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa jihar Bauchi ne domin jin yadda wata cibiya da ke horas da matasa sana'o'i da kuma gyara halin matasan ke ci gaba da samun karbuwa a tsakanin al'umma wakilin a jihar bauchi abdulhamid muhammad shine ya ziyarci wannan cibiya na malam kawu rehabilitation center inda kuma ya tattauna da babban jami'in cibiyar sunana abdullahi muhammad tahir a ni ne na malam kawu rehabilitation and openness center cikin garin bauchi to alhamdulillah wannan cibiya tana aikace-aikace da dama musamman ciki akwai rike wato ajiye marayu da kuma marasa galibi wanda yake wannan cibiya tana ɗaukar nauyin a zaunar da su da ciyar da su da tufatar da su da kula da lafiyarsu da ba su ilimi kuma wannan cibiya tana da almajirai wanda wannan almajirai su ba sa yin bara wanda yake su ma suna yin boko da islamiyya da karatun allo da kuma koyon suna bayan haka kuma wannan cibiya tana ajiye mutanen da suka sami kansu a wani hali wanda ya shafi ta'amali da kwayoyi kan shaye-shaye da aikata abubuwa da mayago marasa daɗi wanda akwai wanda Allah baya so akwai wanda dokan ƙasa ba ta so da shauran jama'a to wannan yana daga cikin irin ayyukan da muke yi wanda har ya kai mu yanzu muka tara jama'a a nan gidan. To kowane hanya ake bi domin samun shiga wannan cibiya ga dai Malam Abdullahi Muhammad Tahir. To hanyar da ake bi shine akwai fom wanda zaka saya in ka saya ka karanta ka ga dokokinmu kuma ka faɗi laifin yaron ka muka ga wanda za mu iya ne to za ka ciccike ka yi rijista idan ka yi rijista cikin alkawura da za a yi muna kaiwa high court ta sa hannu na agreement da muka yi kuma lauyoyi suna sa hannu game da agreement da muka yi da irin yadda za mu rike ma ɗanka zuwa adadin da yake jikin fom ɗin da kuma irin kai abin da za ka na barwa na tallafi zuwa har ka ɗauki yaranka to yadda muke mu sami yara kenan. To sanin kuwa ne dai batun ciyarwa na ɗaya daga cikin matsalolin da irin waɗannan cibiyoyi ke fuskanta. To ko ne tsari wannan cibiya na Malam Kawu ke bi domin ciyar da ɗaliban da ke zaune a ƙarƙashinta? Wannan cibiya dama a cikin fom ɗin mu rubuta za mu ba mu yaro abinci sau uku a rana. wato da safe da rana da daddare to duk muna bashi kuma game da rashin lafiya dama mun rubuta a jiki idan yaro ya samu ciwo na jiki muna da likita da nurse da wajen da za mu kula da shi muna bashi magani Ah, idan kuma ya zamana cewa har sai an ah, kwantar da shi asibiti ne to mukan kira iyaye su zo su kai shi asibiti da kansu su yi jinyansa wannan yana daga cikin irin kulan da muke yi da kuma ainihin bashi ilimi domin wasu akwai rashin kula kasan ba ilimin ba ne aiki da shi to idan ka zo ka zauna muna tunatar da kai game da karatu wanda kai na addini da na zamantakewan mutane da na neman abinci da sauransu da lafiyan da Allah ya baka yana yadda za ka yi amfani da shi da shauransu da kuma yadda a gidanku za a fara yadda da kai tukuna makauta tukuna abin na kuma da cewa baka san matsayin da Allah ya maka ba bai kamata ka ce ka sami kanka a cikin wannan ba abin da ake so wajen almajirai daban wajen wato su marayu daban to da kuma wajen manya masu gyaran hali to abin da yake kasancewa su kansu yaran ma akwai kangararruwan da ake kawo su yaro ne yaƙin karatun boko yaƙi na addini wasu an kai su gareji ɗinki duk sun suna ɗauke-ɗauke sun yin komai wanda barayi manya suna amfani da su wajen koya musu munanan ɗabi'u to irin wannan yaran masu ma akan kawo su suna da ɓangaren su wanda in sun zo mun ajiye su muna ba su inufan wanda za su yi karatun boko da su na islamiyya da haddan qur'ani da kuma rubutu na irin allo na qur'ani sai kuma akwai almajirai wanda su karatun ake so su zo su yi wanda kuma wasu a can iyayensu ko garinsu ba makarantu ko kuma sun ƙi yin bokon a can mu yana daga cikin dokanmu da yaron da ya zo ko almajiri ne dama zai boko in dan kama ba zai boko ba mu karba saboda za ka yi boko kuma muna sa su islamiyya saboda irin fannin larabci tarihi da shauransu muna kuma sa su wannan na allo wanda za ka iya inda rabo za ka haddace za ka iya rubuta qur'ani da kanka to wajen shi ya sa ya zama sashi uku ne daya daga cikin abin sha'awa ga wannan cibiya dai shine yadda ɗalibanta ko kuma wayanda aka kawo domin gyara musu hali wasu kan samu kansu a jami'o'i daban-daban da ke jihar ta Bauchi kamar dai yadda babban jami'in ya shaida Abdulrahman Muhammad ya kuma fannin university muna da yanzu bana guda biyu sun gama bara ma akwai wanda ya gama a yanzu muna da mutum ah, uku wanda ba su gama ba a gaɗau muna da ɗaya a azare sabon university muna da nan atbu mutum biyar wanda ba su gama ba muna da malikiya mutum biyu muna da kuma a firar foli mutum biyu muna da wannan bauchi oil din nan wanda ƙaura ya kawo makarantar nan muna da mutum ɗaya to banda kuma yanzu wanda muke sa rai insha Allahu da su kimanin yawan yara nawa ne a halin yanzu adadi yanzu adadin da muke da su akalla yanzu su manya wanda daga kasashe daban-daban za a sami mutum 160 da wani su kuma ah, ah, wanda ake gyara musu hali ah, wato kangararru na yara da kuma marayu wanda suka haɗu da wanda su ba masu laifi ba ne su kuma da a sami kamar mutum sittin da wani abu su kuma ɓangaren almajirai su man za a sami wajen sama da hamsin da wani abu to daga ciki wanzu haka muna da 'yan firamare wanda suke zuwa na gwamnati muna da wajen guda talatin da wani abu eh, muna da kuma jiniyo wanda muna da mutum 26 a senior secondary school kuma yanzu muna da mutum wato guda goma sha uku amma uku bana suna yin waye da neko. Wasu kalubale ne kuke fuskanta? To alhamdulillah kalubale da muke fama da shi na farko tukunna guri ne wanda da a kawo maka mutane ne wanda ba sa cikin hankalinsu wani ma lokacin da za a kawo maka shi a ɗaure ne an ɗauro shi biyunsu shi ne wurin zama to irin wannan rashin wadataccen gu muna fama da matsala na wanda gurinmu baya da wadata sai kuma magana abin da ya shafi abinci kowa ya san yanzu halin da ake yau in ka sai abinci gobe ya kara in ka sai wannan ya kara ga ko matsalan magani da aka ga mutum yanzu mutum nawa suna fama da malaria wani typhoid zazzabi kala-kala to wani ɗan abin tallafi ma da za ka wajen iyayen sai ka gani yaron ya cinye a wajen wannan magunguna to yanzu inda akwai tallafi da azuzuwa yaro a nan wanda yake karatun idan ya shigo nan cikin yardan Allah zai duk abin da ake bukata. To masu sauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa